Na'am, kola ya sunan ka daga nake kira. To, kana tare da shak mala su ta dauke ka wannan layi. Malam barka dai. Yau, barka. Nake wurin lokacin da kuka soma tashin farko na wajen geran karatu. da aka yi ma shi wancan malami farko dai kun kawo magana akan mafu'ul haka nake kun fara kun maimaita kuma mafu'ul hasso a cikin ka'idan karatun annahu akwai inda malaman annahu suke cewa mafu'ul Okay. Ok, da ya bari zai baka amsa tsaya. yana so yana so ya ce maf'ulun bihi ko na ce maf'ul ya kamata yau amma kai ai maf'ul ne ka ce kan kuma kan maimaita har so gudu kana cewa maf'ulun maf'ulun eh amma na faɗi na faɗi wasalin da ake masa ko ina ga na faɗi wasalin ai za a gane wani mafulin nake ne tunda na ce ake masa ko a ka'idar larabci ba a ce dole ne sai ake mafulun bi wannan gara wanda aka so a ce an ja maka cewa ga shi ya so a watan farin tashi ga inda ka soma. Na. me kace me kace ka yarda da wannan ko baka yarda ba ai ban ji abin da kace kafin ka ce na yarda din ba wai ka yarda gyara ya zo gyara shi ma ya yi maka na'am okay gyara aka yi mun eh wai ka yarda wai wai ba cewa maf'ula sai shi an kara biyi akai sai shi ma gyara sai an ce maf'ulin biyi eh To ya ya gane mafulin bihi din nake nufi. a kuri tsaya ku bin kuna magana ba mu ji bari bari yanzu bar malami magana ya kuri tsaya Bismillah malam. Mm-hmm. Shine na ce ya gane mafulin bihi din nake nufi. ba zan gane ba haka nan tunda cikin ka'idar larabci ka taho da shi yanzu da ka taho da ka'idar sai ka ce mafa'ulun shi kuma malaman shi ba su taba cewa mafa'ulun ba yawwa kuma ka maimaita don harko na cewa kamar kuskure ne don maimaita na uku don mm. maimaita in kuma suna barin haka nan sai a gaya muna in kuma ka da geran ci gaba kuma a gan nuna muna wasu kuma abin da yake akwai guri ne malam lawan ya karanta guri ne malam lawan ya karanta sai na yi magana akan subject da object sai na ce ya bar hmm. sai na ce ya ɗau wasalin wato da ake wa subject ya kai shi object na ce wannan kuskure ne sau da haka shi kalman ah, misluhu zai ce sai ce mithlahu sai na ce ya mai da shi maf'uli a sani na duk ɗalibin karatu ya san wani maf'uli nake nufi tun da na yi maganar subject da object a turance to idan wanda kai kana cikin wanda ba san wani maf'uli nake nufi ba to maf'ulin bihi din nake nufi wanda kuma na san ka san maf'ulin bihi din nake nufi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kola sake dawowa. Ah, don Allah ku bar kamin mu doki wani ya sake dawowa kola sake dawowa kan tiktok ya ah, ko ke rubuta ya gudu ah, yana nan dai a dawo da shi eh network a wurin shi in ma kiran shi za a kira shi wallahi ba mu gani kan ba nan ba bane kan tiktok ne kuma ni da shi ba friends bane don Allah kola ka dawo muna jira ka don Allah ka dawo dan Allah dan annabi ga wasu sun kira kan WhatsApp muna a dau wani idan ya dawo sai a dauke shi oh. sai a dakatar da wanda yake magana sai a bashi aha dan Allah dan annabi kola da kake magana ɗazu dan Allah dan annabi ka dawo don Allah ma ma dan wani idan ya a dan wani in ya dawo sai a tsaya na abin da yasa ya hakuri bari mu kara masa minti daya na sa abin da yasa yasa wala kai hakuri don Allah ya dawo don Allah ka dawo akwai wanda suka kira mun da kira amma don Allah don annabi ka dawo muna jiran ka aha good ya dawo Salamu alaikum. alaikum salam wa ah, me yasa samu mu network ɗinka ka sauka da zu Oh, datan ka ya kare. Ah, ah, jama'a kun ji da kyau, wai datan shi ya kare. Saboda ka wani zai ce a ah, da ya fara tambaya shi aka sauke shi. Amma ga Allah ga nabi ba ba wanda ya sauke ka dai ko? Ah, wallahi ba san ke ni ba, ba zan yi wannan kariya ba. Allah ya saka maka da alkhairi. To mun gode yanzu mun tsira. <laughs> <laughs> To, to, masha Allah. Malam na kusa? Eh, malam na kusa. yawa to malam bari in yi ma gori-gori. Ya ji bayani na na ɗazu da ni. Wai ka ji malam, wai ka ji bayanin shi ko. Kafin ya sauka. Kamin ka sauka. Kamin ka sauka. Eh, abin da yake faɗa abin da yake faɗa shine ba ya ce wai yana cin jeran malam lawal ka gane ko muna jin ka sai ya doko zance sai ya doko zance zancen da ya doko sai yana magana akan mafu'uli mafu'uli to wannan kalmar ta mafu'ulin nan ya ce mafu'uli ne sai ya mamaita sa so guda so biyu so uku so hudu shi da nice kenan haka yake kiran wannan kalmar gint shi kuma ka'idar larabci dole ne sai an ce mafu'ulun bihi in kama an zo wajen lirabi a ce eh, mafu'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfatha idan na asili ne idan kuma ba na asili ba ne eh, kuma Eh, eh, shi ma malamai suna da ka'idodi irin wanda suke sa masa to shi kuma mana sai sai kan mafu'uli na farko sai muka saurare shi sai ya maimaita kuma na biyu ya maimaita na uku ya maimaita shi ne ce a nan malam eh, ya doki gera cewa ba a cewa haka nan ko kuma yana da wani ta'ibirin da zai kawo shi ne nake son in ji da gare shi. ok to yanzu saya saya ka saurari malam. bai ji jawabin da ne ba zan maimaita. aha to ji malam. abin da yake akwai shine abin da na ɗauka duk wanda yake sauraron mu har shi malam ya san ba da larabci nake yin magana ba ba kuma la'irabi ne kai tsaya kai tsaya kola wurinka aikin da kake yi da ka bari ka ji malam ka sa mute saboda wurinka yana disturb a ji da kyau ya hankuri bar aikin da kake yi saboda aikin yana disturb Samiu. Eh, eh aikin ka yana shigo aikin ka yana shigowa cikin sound na shigowa. Ah, Samiu ka ji malam. To, bismillah shek. Yawwa, abin da nake magana akai shine na farko, wato bayani nake yi bayani da nake yi kuma ba ba da larabci nake jawabi ba da hausa nake magana hmm. kuma ina ta ƙoƙarin yadda mutane za su gane don haka sai na sauka daga ma larabci na kawo da turanci ma hmm. na ce subject na ce object hmm. don wanda suke tun da ba darasin girama muke yi ba wani abu ne ya biyo muka tsaya muke yi to muna faɗan abin da yadda mutane za su gane shi yasa muka tafi in ba haka ba me ya kawo magana subject da object sau haka sannan maf'ulin da nake magana na ce maf'uli ni ban ma san na ce maf'ul din ba amma shi ya ji maf'ulin bihi nake nufi kuma a sani na duk wanda yake in dai ya taɓa na hau ko kaka ya ji yadda na yi bayani mm. na ce wasalin fa'ili da wasalin maf'uli ya san maf'ulin bihi din nake nufi saboda haka ni na yi da wannan ban ce ba a faɗan maf'ul cewa faɗan maf'ul a tsaya a maf'ul wannan wato ba matsala ba ne ban faɗa ka ba abinda kawai nake nufi na yi itimadi da cewar duk wanda ke ɗalibin ilimi ya san wani maf'uli nake magana a kansa tunda na faɗi fa'ili na faɗin na ce ne sau da haka an sani wannan kuma ko a malamai da suke koya karatu ana yi in an zo an tabbatar an ce zahaba um, akala zaidun ba'ama za a ce wannan zaidu fa'ili ne wannan kuma wa mafuli ne a tsaya saboda me wannan ana sharhi da hausa kenan an san menene ake nufi a nan wanda kake wa magana sun san me ake nufi to amma makulin bihi din shi nake nufi kuma shi ma ya san shi nake nufi kuma duk dalibi ma na karatu ya san makulin bihi din nake nufi saboda haka kuma yanzu na ƙara mutuwa na faɗa na ce makulin bihi nake nufi idan da waɗanda ba su fahimci makulin bihi din nake nufi ba in mun gama zan je in ba in ciro wurin insha Allah. Yau. Ah, Assalamu alaikum kola. kola tire tire tire kan mute kai magana. Aha, muna jin ka. Yawa Malam malam yaki malam yaki ya dauki Amma ba da yake a tafikin ai ko da karatu ne kika yi wa mutane ko kana karantar da mutane babu babu dama da zaka saya akan mafuuli kawai ba dama babu wannan dama amma ba komi ah, yanzu dare ne Allah ya yarda duk kurakuran da malam ya yi na rubuta na aje gehe in Allah ya yarda aka dawo nan doko mai su daya bayan daya To. ni abin da nake so ni abin ni abin da nake so ga malamai ga malaman mu yawa mu almajirai abin da muka so gare su kamar yanzu ni ba bahaushe bane kun ga da ni shigo nan yanzu duk abin da na fari kuna fahimta abin da nake fari ko ba gaskiya ba amma kusan amma in na yi magana duk bahaushe duk bahaushe ya san wannan ba bahaushe bane ya yi magana kun yarda da wannan mm-hmm. Mm-hmm. haka mu ma haka larabawa ma duk da mutum ya kai karatu idan zai zo ya yi magana idan zai zo ya yi magana to sai an ci su. sai sun ko kuma sai sun nuna cewa wannan ba ba balarabe ba ne saboda haka ni abin da ke so irin wannan abubuwan da malamai suka daukowa na cewa a an ji geron wane bai ja abin nan ba wallahi hatta da maye malamai na kowane bangare na kowane bangare idan zai ja larabci mm. yana irin wannan kurakurai wani bi ya sani wani bai sani ba sai shi dawo amma mutum ya tsaya akan abu na cewa wai zai ci gera na wasu eh, abin nan malamai saboda akan larabci a'a a hukuma akan akida don Allah ni abin da nake so kenan malamai su ga yi a kuma akan akida ko akan abin da yake karantarwa a kai kaza kai kaza kace kaza ne ai ga shi cikin gidan ai hmm. ga shi cikin kaza amma an ce ana ana gera larabci hmm. wallahi wallahi ba mai sha masha Allah mun gode mun gode kamin ka sauka to kaman kan da kace a koma ci gida an ce kaza an ce kaza kaman kuma kan da shi ma malama sai nuna cewa ga abinda aka faɗa wa Sheikh Ibn Taymiyyah an faɗa wa kuma sufaye an ce wannan kafirci ne to wannan kuma kana da magana a kai ah. ni ina da magana a kansa na farko magana da na kan shi ne eh. ah, wato malami malami kowane malami ina yaushe hukunci akan abin da ya rubuta ban yi mai hukunci akan abin da an ka rubuta a kansa ok now ka gane ko now madalla ka gane ko now duk malami eh, eh, abin da ya rubuta da kansa ya an ce lalle shi ne ya ce ko ya yarda ya bada izini a rubuta wannan abu to wannan ne da shi da iri ne da nake mai hukunci amma a ce misali eh. wani ya wani ya mutu sai almaji ne ya zo ya rubuta wani abu ni gaskiya ido wannan kam ni ba zan yi wa wannan malamin hukunci ba amma amma yanzu in na bibiya littattafan ibn taymiya eh in na bibiya littattafan ibn taymiya wanda ya rubuta da kanshi na'am sai duka abubuwan da aka faɗa nan duka akwai cikin da shi eh. bai yi faɗa a kansu ba sai ce eh lalle nan abin taimiya ya kuskure oh, in kamar a ce wani ne ya rubuta a kan shi eh, eh. ina zuwa ko kuma a wannan ya rubuta a kan shi a wannan kuma ta gano wanda ya rubuta a kan shi ne haka kuma bangaren tijjaniya idan yau a ce da wani mutum ya tashi a sokoto ya ce shi almajirin shehu ibrahim ne sai ya rubuta wasu abubuwa a kan shehu ibrahim ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ni bibiya cikin littattafan shehu ibrahim ban gani ba ni ba zan yi wa ibrahim eh, shehu ibrahim wannan hukunci ba saboda mi saboda shi littattafan shi bai karantar da wannan ba wai na kawai ya sha shahi ya koshi ya zo ya rubuta ka yi kokari ok ka yi kokari a gurguje jama'a na da yawa ɗaya mun da shi ji malawa mu tsayar da kai malawa tsayar da kai kaga kaga adalci kaga da kake magana duka malam bai saka baki ba ko shi yasa to kai shurun kai ma bismillah shek yau na ji daɗin wannan jawabi nasa na farko duk wasu gyararraki da muka yi na arabiya ko na abu in ya ji kada ya ɗan gaba ya fito da su kada ya fasa na ɗaya ke sannan abu sau da haka wannan da ya magana ya ce ya kama da yawa alhamdulillah haka muke so hoto da kada ya wani kada ya wani saurara na ɗaya sannan na biyu shi message ɗin da yake so ya isar ya isar kuma dama an taɓa kawo shi wannan gidan message ɗin gyaran arabiya ka san shi ne eh gyaran arabiya ba cewa a daina yi kaza kaza an taɓa oh, yi ba. Eh an taɓa yi wannan message gaskiya ne. Yawwa saboda haka saƙon da shi yake so ya isar kenan. Saboda haka sai ya shigo a haka don ya isar da sako cewar a fa daina gyaran arabiya gyaran arabiya kuma ba za mu daina ba amma mu ma mun yi ka a ɗaga mana gaba. <laughs> Wannan kenan ka a ɗaga mana gaba kada a saurara mana. na ɗaya kenan saboda haka na biyu kuma cewar a shiga batun aƙida yanzu duk abin da muka tattauna mm. gaba ɗaya gyaran arabiyar guda nawa muka yi a wannan karatu gaba mm. ɗaya karatun masa'il ne ake ɗaukowa ake ɗauko abin da aka faɗa a can sai mu ɗauko mu ce akwai a littafin su yanzu misali sai wata magana yanzu mai kyau cewar shi magana idan ta aka yi an faɗa wa malami ne ba malamin ne ya yarda ba to ne ina misali magana nan ta ƙarshe da ne na ce ibnu jami'a ya shayar da an ce ya shayar da kaburbura yadda da an ije azaba ga wasu da ya makutaka da waye da waye ko ba haka bane ba ita mace ah, eh na na to ibnu taymiya ya yadda da ba an ce da ya mutu kabarinsa an yi kaza kaza an yi waye kabari yana to ya yadda ana yi to eh kwarai kuwa ibn taymiya ya yadda ana aje mutum a guri in an kawo shi duk abin nan da aka faɗa ya yadda hmm. to shaida kamun ka cigaba gaba da kamar sha'an fata ya zo ko yana da magana fata cikin kamun ka cigaba to bismillah assalamu eh, alaikum sheik wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki sarki Allah taimake shek Allah taimake shek eh zaki faida eh. iyalan misalin ga zaki faida ga sadauki faida ina yi wa shaka ba sadauki barka da wannan himma da wannan ijtihadi yana jin kai na wata alan bikum sai ni muna muna yi muku barka da wannan kokari da ake ta yi Allah ya saka muku da alkhairi amin yana tafiya yadda ake bukata yadda ake so kuma muna wallahi na farko ina so zan baka hakuri shi kan basarinki domin wanda ake yin magana ba a kansa inda ba dan ana tunanin kar mutane daga cikinsu ba wai daga cikin mu ba so da sai a bar sama da hayaniyansa dan karshe an je karanta jawahir lumani kuma jawahir limani shi ke karanta shi Kuwa kamar yadda aka faɗa kwanaki a wannan feji shi ne wannan karatun da ya ɗauko shi ɗin sun ɗauko shi akwai abin da suke kiran shi diversional tactics ko diversionary tactics dai cewar su kawar da hankalinmu saboda kadiyar da ta faru a kwanan nan duniya ta fahimci da yawa daga cikin bangaren wahabiya ba wai dukansu ba amma da yawa da ta fahimci cewa wato akwai makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa musamman ga da iyayen ma'aiki ta tona musu asiri hmm, gaskiya ne wannan maimaita maganan nan da ake yi tana da su kwarai da gaske dan haka hmm. to yaya za su kawar da bakin masoya manzan Allah su daina da bawa iyayen annabi kariya hmm. aka turo shi wannan bawan Allah sai ya zo sai ce zai sa jawahirul ma'ani da alƙur duriya ba don hmm. komai saboda idan ya zo ya sa jawahirul ma'ani sai mu ta bin sa muna yana shehu tijjani ya ce muna wallahi shehu tijjani bai ce ba wallahi ya faɗa ibnu taymiya ya ce a wallahi bai ce ba wallahi ya ce ai ta yin wannan kaga mun aje kadi iyayen ma'aiki da ta tona musu asiri mun koma mm. a kan jawahir ma'ani da lokacin duniya wannan shi ne hikimar sa karatun kawai karanti babu na biyu irin da suka yi batan basiran da suka yi sai suka je suka ɗauko kuma wanda bai yi kwari ba sai gashi a cikin jihar ma'ani ana kama shi yana batun ciwon budurwa da budurci budurwa da budurwa a jihar ma'ani ake neman budurwa ka taɓa ganin wani ruwa jayar ma'ani bayan nemi budurci ya zawarci a cikin jayar ma'ani za ka ga gidan ƴaƴan su nan ka je ka nema ba jayar ma'ani ya zo ka nemi budurwanka ba haka wannan da batun kawai ka zo kana ɗauko baƙaƙi kana jan su fa'ili a mai da shi mafuli mafuli a mai da shi fa'ili da sauransu to ala'ayyar na ji wannan mai tambayan da ya shigo yanzu ba sa son wai a yi musu yaran arabiya da sauransu an ce wannan sai ku fita abinda za su gane kullum an sha musu bayani amma sun kasa ganewa abu dai ne ba batan sabitan harce ba wanda baya yi ina yi kana yi malami na na yi malamin kana yi gaskiya ne wannan yana iya sabitan harce amma matsalan sabitan harce wani iri sabitan harcen da zaka zo ka ce akwai budurwa a jawairul ma'ani wannan masu mutan yi ne <laughs> ko su mutu harshen da za ka maimaita kana mai da fa'ili yana zama mafuli ko mafuli yana zama fa'ili a lokaci daya hmm. wannan jahilci ne sunansa ba su mutan harshe ba kuma shi addinin nan abin da ya kasa gane shi wannan da yake yace shi ba bahaushe ba ne yake cewa yanzu amma na shigo za a ji hausa na da kusa kwarai ka kasa gane larabci ba irin hausa ba ne shi larabci bai da kabila bai da darabi hmm. Allah yana faɗa a cikin alkur'ani ba wani annabi da za mu turo shi face wannan annabin sai mun turo shi lisani kauli da harcen mutanensa ma'ana da yaran mutanensa za a turo shi to hmm. shi kuma manzo Allah Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lillahi ba mu turo ka hmm. ka zama to zuwa ga dukkan mutane dukkan mutane a ba ala a shi ana gwada maka larabci lughatun ne li kafatin nasi gaskiya ne turo shi annabi an turo shi kafatan ne nasi shi kuma ya zo da biyu ne arabi ashe larabci yaran kowa da kowa ne zaka ita tana da bizan da ba a takaice ta a cikin yarurruka kamar yadda aka ce wai mutum ya bata hausa yanzu ka zo ka bata hausa nan na ta hausa ko shi sai ba ta hausa na fahimta ba lallai ma iya gano ma ya ba ta hausa ba ko ya gano na ta hausa ba ma zan shi amma larabci yana da kwarjinin da ba a mai haka saboda ni fazal li janabil qur'an wa hifazan li hmm. janabil ah, sunnan nabawiyya saboda a kara alqur'ani a kara sunnar manzo Allah shi larabci baya karban wani da haka hmm. malaman ku hmm. sun samu wannan tuntuban suna ta zuwa suna targaci gyarawa za su yi kawai idan mutum kuskure an san kuskure ne wannan sabu baki in ka tambaye shi zai gaya maki amma duk wanda zai fito yana cewa ga budurwa ya ga kalmar da ya ce ga budurwa jari mani ka san wannan bai iya bane kawai <laughs> kuma wani irin gyara ne kullum yayi amma ka yau amma ka ko ba a maka ci ba amma maka yanzu ya ji yanzu yanzu nake jin shi ba sa shi ya ji ya samu cewa yanzu ba anin ma bai wasa na rabi kan ko <laughs> ko wallahi <laughs> in ji malama yanzu sai da aka samu jawayar libani mai wasali wallahi me wasali aka samu an yi hoto kwabin sa yana nan wallahi me wasali ya samu kuma wannan wallahi bari ka gani haka za a yi ta bugawa mm. kwarai kuwa wannan kuma fa ana maganar jan baki ne kawai banda maganar kuskuren fassara da maganar da za ta gabar shi kuma yayin yamma za ta yi gabar shi yayin yamma mm. wannan abin da zai faɗa misali magana da wannan bawan Allah ke faɗa shi da ita magana sana ƙarshe wai ana magana da Aisha Abbas ya yi magana misali abubuwan da ya kawo yanzu na Aisha Abbas ya fara mai tafi in bai sani ba akwai ta da abubuwan da ya ya Taymiyyah suke faɗa suke korewa a lokacin da riya na ciwon a jikin kabari in an kai mutum in mutum yana da daraja in an kai shi yanda aka faɗa a lokacin biya za a kai za a ibn taymiya zai je ya samu mutane makabarta mm. saboda albarkan zuwansa a cire wannan mutanen daga cikin azaba a cire su daga cikin bala'i kuma rau kabarin ibn taymiya guri ne da mala'iku suke zuwa guri ne mai nutsuwa ne kaza a gidan ibn taymiya ne bi a bilmiya shi ya koya musu yana rubuta a cikin littafin sa eh? ba shi ba zai karanta ga shi eh, na malama shi ya magana kuma shai wai an yi buki kina rasa eh, buki wai gawo wai yana rubuce ah, wala a shai da wannan da wasa kuke ko da gaske an rubuta su gawa su ah, wallahi biki aka yi ma babu sha ba za a karanta musu ai yana nan a cikin wannan gawa wai ɗin su ya ga suna bukin ya mutu ya taso zura ga wurayi haka suka faɗa sosai haka suka faɗa. faɗa ai cewar nazalta ala adil maqamin rahmatan wa eh. anqadhu batil zalmi wa zama ibn taymiya ka sauka wa mutanen magabarta hala kaunika rahmatan kana ne kasancewa rahama wa mutanen magabartan suka ce ibn taymiya kai ka ceci mutanen kabarurrukan nan ka hmm. cece su min zulmatin zulmi daga bakin duhun zalunci hmm. wa zama daga bakin kishin ruwa da suke ciki wa ya zalunce su kenan ibnu taymiya zai cece su wa ya sa su a kishi Mm. suna cikin zalunci ba na Allah ne yake zaluntar su kenan tunda mutum da abin da yake cikin kabari halinsa ne ya kai shi ba zaluntar su aka yi mm. ibn taymiya ya cece su kuma ya sa sa abin nan kuma yana rubuce a cikin littafin ibn taymiya ibn taymiya ya faɗa da bakin sa yace wannan aqidar ce kuma daidai eh, ana wani korewa ana wani korewa sannan batun al'udu da za su yi ta maganan kamakani abinda ibn taymiya ya rubuta da kansa a farkon karatun a bas ya fa gaya musu ibnu taymiyan nan ya faɗa kasidin nan gashi dukkan akwai suka ce kasidin da wasu an yabi ibnu taymiya a gabansa a gidansa hmm. aka yi bishi da kuma musa ba kuma yanzu idan mutum na da hankali da Allah mutum na da hankali ibnu abdulhadin nan ba a gaban ibnu taymiya gashi ga ibnu taymiya shi yake cewa tsiran kusa da wuta ya buga su shi ga shi ya rayu da ibnu taymiya shi ya san ibnu taymiya shi ne ya san aqida ibnu shi ne san ah, wani yana yana kace yana yana kusa da ibnu taymiya haka so almajirin ibnu taymiya ne sosai kuwa ah, ah, ai shi yana yaro wato shi in ya rawaito an yi rawaito abu akai ibnu taymiya ba ba mu su kenan sarki zaki yanzu na'am dala kai ne yanzu kaman a ce maka sayyidina abubakar misali yake eh. sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce maka manzal daya ce kawai sai ka sami kuma yanzu sai zo ce maka manzo Allah abin da sayyidina Bakar din nan ya faɗa ai ba manzo Allah bane ya faɗa kawai ga kaza magana ta za dauka ko na sayyidina Bakar akan a ah, na sayyidina Bakar wato Abu Hurairah sa kenan na'am na sayyidina Bakar hmm. to to shi fa wannan Ibn Abdullahi a hannun Ibn Taymiyyah ya tashi almajirin sa ne sun rayu da Ibn Taymiyyah hmm. ya ga Ibn Taymiyyah kuma su ji sunan littafin al-uqud durriya gwalagwalan na daddun gwalagwalai Mm. madaƙin cikin darajojin Ahmad ibn Taymiyyah wanda za su bayyana maka darajojin ibn Taymiyyah almajirinsa da ya rayu da shi shi yake faɗan wannan kai kuma ka zo tsakaninka da ibn Taymiyyah Allah kalla ko kusan ana neman shekara ɗaru takwas ko ɗari tara ko dubu tsakaninka da ibn taymiya ana neman kusan shekara ɗari takwas ko ɗari tara ka zo kana cewa oh, wannan abin da aka rawaito a duba ke don ibn taymiya ga wanda ya rayu da shi ya san akidinsa ya gan shi ya gan shi kuma malami Hmm. kai kuma jahili ba ka kuma rayu da shi ba kana so ka yi musu akwai magana to abin nasu za ka ga wani sayin akwai son zuciya akwai son zuciya in ka ce musu in ka zo in ka zo ka ce musu jawahir mani ba shehu tijjani bane ya rubuta a ai shehu tijjani ya yadda ya ce duk abin da aka rubuta na shi ne wanda ni kuma ina da bidiyon gumi ma gumi ma shi yana kare cewa waɗansu abubuwan duk mamna shehu tijjani aka yi shehu tijjani ma ya ce kar a rubuta jawahir mani